Thunder Blows Online TV. Thunder Blows. Ah, wani karatun ta natsu kamata a ce 'yan siyasa sun mawa gadon kaza Saboda ga dukkan alamu ba. Hmm. Yanzu kana sauraren abin kowa za ka ji ya aji kuma idan ai maka gami. Kowa da nashi irin strategy da yake ganin zai yi da shi. Mafi yawancin 'yan siyasa mu musamman nan bangaren ka aji magana 'yan kasashen yarbawa nan da su suna karatun doka su fahimci tsarin. kuma su yi amfani da kowane sauyi da aka yi mu ne yanzu mafi akasarin yan siyasa ga masu takara wani ko dokar zaben bai da balle ma hoya san abin da ya kallo wane shi ka takarar gwamna don haka zai bi guguwa ta ya zama wane shi ka takarar sanata zon ina in ya laɓe gare shi zai zamo ba tare da sanin ga tadarin da doka ta yi kuma ga abin da sannan in ka dawo ga matakin jam'iyyu jam'iyyu ba ma magana dokar zaɓe a gabansu ba maganar karɓar 'yan wanka maganar zuwa taron siyasa maganar rabon babura da motoci ba a dawo a aji wasu masana da za su aza su ga saiti cewa lokaci ka za kamata a yi kaza don akwai matsala kaza da muka hanguwa. To, ka san ita siyasa ta demokuraɗiyya musamman irin ta Najeriya. Mm. Batsuci. Har ce kowa kowa akwai ciki. Akwai waɗanda ka kansu na ɗaukar karatu ya gane. Akwai waɗanda kansu bai ku ɗaukar karatu balle su gane. Akwai waɗanda ba su kusa kansu karatu. ka taho da wani abu mu irin mu da ka tashi mun ga sai a je da Allah kyale su ka san suna eh, yan boko na kawai hmm. akwai ma wanda iyaye da ka sai gori kamar kai ba ma dan siyasa bana sai in dan ka tsaya da kai ka tsaya ka yi furushin nashi dawon ka gura mai shi da wurin dan siyasa na mina na ka kuri da shi wanda kai ba ka shi rawa a duk iyaka an ce in ga allon karo ba hmm. da ni abinda a kurin din siyasa duk mutane mabiya ne don kana dan boko ba a ce in kana da mutane mutum dan bai boko bai da ikon cewa kai ba da zai haka kai kuma dan kana dan boko mutum bai boko ba bai da ikon cewa baka da ikon cewa shi ba dan siyasa bane amma ita siyasa abu biyu ne a ita kuma kowannen su equally important na ɗaya jama'a na biyu doka kana da jama'a ka zo ka ci zaɓe an shi a ba wani akan doka ka gane ta ta sha faruwa ba gare mu ta fara ba ai an ba sau guda ba an sha yi cari idan san fito da dan majalisa ya ta ci zabe an ka ce dan ɗaya suna ne primary school ya sha bamban da secondary school an ka an san ka ba wani saboda sun sun yi amfani da doka kaga an ce ga mutanen amma ba su yi amfani ba ha ka gane don haka ita abinda ya kamata inda inda za ka yi masa language mu da a ciki domin mun yan uwan mu na mu muka san yaran da muka yi musu su magana ita gaskiya ita ce duk wani wanda ke tinƙahu na ƙila yana da kuɗin da zai sayan zaɓe ko yana da wata hanya da zai iya cin zaɓe to ya tabbatar da ya ci zaɓe ne bisa doka tun garauha kuma an yi amfani da doka an tura zaɓe sakamakon zaɓe ne ga al'umma to in yi wannan ya ci zaɓe amma wallahi duk wani ƙoƙari na a shiga tsakanin gaskiya da ƙarya to ba zai yi nasara ba aiki na biyu wannan dokar zaɓen ta isa ta zama izina gare mu mu musamman mu da muke da fati rulin fati da ma waɗanda ba rulin fati ba ne don ita siyasa siyasa ce don mu bi gyara tsakanin junanmu babu wata mahita ga siyasa illa ka bi mutum a biɗi mutanen da adda al'umma su nemi al'umma su je hukuri'a a ci zaɓe a wuce wuri ko opposition kakai yanzu cikin opposition ɗin kuna ta a jayayya tsakaninku wanga ya ci primaries wanga ya ta kotu wanga ya ja wanga ya ja to kai da karci to ka biɗi waɗannan da ba su jin ba ka danna da su kai sulhu da su in kana son haka ji daɗi kakkacewa na bai da amfani babu abin da ka kashe siyasa musamman yanzu ba abin da ka kashe siyasa kuma zai ci gaba da kashe ɗan siyasa irin ka dibi wani ka ce ba kowa yake wallahi ƙarya ka magana banza ce magana primaries daban magana ƙuri'a primaries ana iya manipulating nata saboda fati da kuma dama amma kai kanka ƙarya ko an ce maka wani bai da kowa ƙarya ka san ƙarya aka yi ma kai ka san ko an ce ma wani ba kowa bane wallahi ƙarya aka yi ma ɗazu nake kira nake tambayar wani na ji wani daga cikin jigajigan mu ana min raɗi raɗin cewa ya canza ta haya ni kira ni ce gaskiya ne aka ce min gaskiya ne abun ya yi min ciwo kuma in yanzu iri ne za a zo a ce wane ya ban mu yayi tafiya dai kuma wai wani ya bude baki ya ce ai ba kowa bane to ina ganin wannan da ce ba kowa bane bai sabi da kai ba in iri ne sun ka jinga tahiya wallahi ba ba mu cin zaki dole a zanna a yi ma juna adalci a mutunta juna a ɗauki kowa na da muhimmanci in dai tahiya ce ta siyasa to kamar kamfani ne wanda ya sa shaya itai ta miliyan guda da wanda ya sa shaya itai ta naira biyar to duk duka su kowa na da haƙƙi don wa'annan yan shiyan naira biyar biyar biyar in sun ka taru da su da masu yan ishirin da biyar biyar da masu hamsin masu da masu ɗari ɗari in sun ka rinjaye mai miliyan guda ko ga harkar kamfani magana suka tabbata sun haɗu su yi ƙari to haka shareholders ne don haka kowa a yi ƙoƙari a sulhunta da shi inda yake da matsala a diwa wadda ka gyaruwa a gyara wadda ba ta gyaruwa a ba a hakuri amma wallahi an ka ce a a kan ana ganin wai za a yi amfani da wata dama to akwai matsala musamman da irin yanayin wannan tsari na zaɓe yake alhamdulillah yanzu mun samu ai sulhu to shi sulhu abin da yake bukata shine da wanda ya yi sulhu da kai da kai da kai sulhu da shi kowa ya wani adalci adalci shine shi wanda ya yi wanda wanda ya shigo an kira an kai sulhu da shi to kada ya ɗauki cewa waɗanda ya iske ba kowa suke ba su da amfani su mutunta juna tsakaninsu kai kuma da ka kira wani ci taho mai sulhu don kai nasara to shi ma ka yadda da cewa da shi da wanda ka iski yanzu dukka bukatar su ka kai kuma duk ɗaya suke to duk sadda bambanci ya shiga wani bangare ya ji ba a mai daidai ba an ka samu ballewa to nan ne ake samun rukushi wannan ita ce magana ta gaskiya don haka magani wannan kawai shine mu dawo mu mu yi duk wani abu da zai sa mu haɗa kanunmu mu ci nasara in ba haka nan ba kuma wallahi za mu jiya Thunder Blows Online TV. Thunder.